عسكري يا وي masu kallo barkamu da wayewar gari da fatan an tashi cikin koshin lafiya muna ne muku lalle da marhaban a cikin shirin gari ya waye na wannan lokaci a cikin jerin gwanan shirye-shiryenmu na yau akwai shirin nan na dabarun sana'o'i inda masana ke kasancewa tare da mu domin yi mana bayanai akan maudu'an da suka shafi kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arziki haka zalika akwai shirin nan na sana'o'i shi kansa. to bayan nan kuma a akwai shirin nan wato shirin dandalin taurari inda muke kasancewa tare da cewa sha ba sannan kuma zainabu za ta ɗauko mana rahoto domin jin rayoyin al'umma game da maulidi za a tattauna to da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu barkanku da shigowa muhammadu na'am barkanka da shigowa barka ya naga kana murmushi ne wata barki zan yi cewa zan yi an yi biki a ƙarshen mako ne saboda <laughs> naga kamar kin sha kwalliya irin kamar wanda suka dawo daga irin amma mata amarin nan eh, no ba biki aka yi ba ka san ba dide gaskiya ina dan bukukuwa ne sun yi yawa yanzu mm. mutane su layin fa na ja ba abin da ake ba layi layin markaɗe yana motsawa ah, eh, Naomi akwai matsalar da muka taɓa tattauna kwanakin baya ina mm. ganin tare da Hauwa mm. wacce ta shafi cin zarafin da wata kamar jami'ar soja wacce take kula da masu bautar ƙasa ta yi to kuma ta wannan fuskar sai muka na sake ganin wani abu wanda ya ɗauki hankali na mun mm. ziyarci asibiti kai wani mara lafiya mm. a gefe ɗaya sai muka ga wani yaro ana masa aiki a tafin hannunsa wanda ya kumbura ya yi suntum ruwa ya tara a ciki da muke tambayar abin da ya shafe shi ya mm. same shi sai ake cewa prefect ne a makaranta suka yi masa duka har ya kai ga ya ji ciwo gurin ya kume ya zama wannan ciwon kin gane prefect eh, a makaranta eh, to a wani lokacin masu ma'aikatan asibitin sun ce da dama kesin tana hannun 'yan sanda mm. ana an ɗauki mataki a kai to amma abin da yake nan shine ina ganin tun lokacin da muke ni na makaranta kwana kuma mun ga irin wahalhalu mm. wa'anda kamar wa'anda suke sama suke bawa na kasa kuma abin da zai baka mamaki shine za ka ga kamar a wannan lokacin ya zama tsari ne na mm, mm, makarantu mm. an amince da yin haka saboda ai usur din da ake busa na iya tuna akwai lokacin da ake tashi mu a kore mu daga hostel karfe ukun dare karfe ukun dare ki imagine karfe uku na dare an tashe ka daga bacci kuma ba a bakka kai bacci ba sai wajen karfe daya hmm. kin gane hmm. wahalhalin suna yawa wato gaskiya mamadu wadda magana da kai hakan ne ba zan manta ba akwai lokacin ma da ana ganin wata malama ce ta da ki wani yaro shi ma aka tare kwarai mm, da gaske yasa wannan ya rasa ran shi ga wanda aka ce ko a aji ne wani socket shi ma ya ja wani so mm. abubuwa daban-daban gaskiya da yake faruwa kuma idan ka duba ba zan manta ba ni ma karan kaina da yake lokacin da na secondary school ina ni ma na yi social prefect to mutane suna cewa ai kanwaki tana makaranta dan kika tafi ma za mu muzunta kanwaki mm. so irin wannan abubuwan bai kamata ba ya kamata a ce wanda ake ba kamar prefect ko kuma yan gaba da juniors din a dinga ja musu kunne ban ga laifin makaranta da shiga makaranta akwai wani makaranta da na shiga aka ce wai ba a dukan yara ba ma mm. bulala a gidan mm. ifa ba a mai wa yaro ba a yi mishi ihu ma na'am eh saboda ai koyarwa aka ce ka zo ku koya mishi ba a ce ka bashi wannan kisa akwai magana ta discipline da ake koyarwa da kuma girmama na gaba mm. so da yawa makarantu suna kafa hujja da cewa kamata ya koya wa ɗalibai wannan amma akan iya yin haka ta kyakkyawar hanya misali a wancan lokacin da muke secondary akwai wani level prefect ɗinmu mu wanda idan aka ce maka labor prefect an fi jin tsoronsa uh-huh. fiye da kowa uh-huh. saboda shi yake sawa a yi aiki shi bangarensa kawai duka ne kin gane to amma kuma a wannan shekarar duk 'yan ajinsa an tsane su saboda yadda suka matsa ba ma makarantar ba har makwatan makarantun sun ja matsaltsalu da yawa to amma sai kuma ya zama ya zama shi kadai ne tilo idan ɗalibai suka ganshi sai su ruga da gudu su rungume shi zai rike manya-manyan bulali zai rike komai na barazana amma baya dukan dan kowa kuma ana girmama shi ana tsoron sa to kin ga hikima ce ba amfani da ita da kamata kamata ce makarantu musamman gaskiya sai ga duba duk da dai akwai haushin ma ba a biyan malamai wani ma sai mm. sai ya huce wannan haushin ma dan shi ya ga ya ga uba ya kawo da a cikin mota mai shi kuma gashi yana shan wala mm. zai yi wannan transfer to shi prefect ana biyan sa ne a no wai kuna magana ma na <laughs> malamai eh kwarai da gaske eh kuma zaka ga ko a cikin kwano aka ka abinci ko wani driver ya zo ya aje ka an ganka da babban mota mm. wani ma sai ninga maka bakin ciki sosai ana ya kamata gaskiya ce makaranta dai gaskiya su ninga dubawa malamai da su Mamadu Allah sa da mu masu kallo za mu je mu na farko wato shirin nan na dabarun sana'o'i inda muke kasancewa tare da masana akan abubuwan da suka shafi sana'o'in mu idan kun shirya ga mu tafi da shirin dabarun sana'o'i To masu kallon mu barkanmu da shigowa wannan zangon na dabarun sana'o'i inda tare da Malam Galadima a Usaini Aliyu zamu yi duba ne ko kuma ce zai kara mana bayani ne akan menene kuɗi. shin kuɗi tsabar da muke gani ne ko kuma takardar kuɗin da muke gani malam galadima ka da shigowa barkanmu dai ah, kamar yadda masu kallo bayani duk da dai ka mana bayani akan menene kuɗi amma muna son karin bayani wai shin da aka ce kuɗi ana nufin tsaban kuɗin da ake taba kuma takardar da ake taba ne shine dole dole shine kuɗi okay hmm. so kamar yadda muka yi bayani no. point mu na yau shine understanding money hmm. dama already kowa ya san me kuɗi no. so muna so mutane su understanding din shi da kyau a fahimce shi da kyau hmm. because nan da wasu lokuta masu zuwa gaba ɗaya duniya za a daina amfani da paper money ko coins haka mm, kamar tsaba ke mm. da so yana da kyau a fahimci hakikanin shi kuɗin so akan abin da za mu yi bayani kenan tunda yanayin juyi na zamani yadda yake zuwa mm. in kin duba akwai lokacin da irin time din agrarian era lokacin kamar wannan man fetur suna kiran shi black gold ne a lokacin saboda ba san amfanin shi ba kuma har yana affecting din tsirransu na noma kenan hmm. so yanzu eh, black devil a lokacin suke kiran shi ya so yanzu kuma kin ga har ya zamanto a duniya ana kallon shi a black gold ko black diamond hmm. yadda yake amfanuwa duk da yake kuma ga yanayin yadda zamani ke zuwa da juyi hmm. nan da wasu lokuta ana tunanin ma zai rage amfani tunda akwai manyan kasashen da suka ci gaba wanda suna bin wasu hanyoyi na amfani da wasu abubuwan sabanin mai so ci gaba zai zo shi ma ya wuce da sanin hakan so shi yasa ko shi kudin yana da kyau a san shi a fahimce shi tunda kamar yadda muke bayani digital currency mm. zai zo ya kawar da shi tunda change is always the constant thing mm. so bari dan ba da wani brief story tunda naga akwai moral a cikin shi akwai abin za mu amfana akwai hikima a cikin shi mm. akwai wani lokaci da wani malami ya zo ya samu ɗaliban shi suna zaune suna cikin damuwa suke tambayan su me yake faruwa suka yi mai bayani mm. na duwiyan da suka zamantu irin ba su da walwala na kuɗi haka da sauransu mm. yake musu bayani baya so su zama hopeless baya so su zama useless mm. yana da kyau su fahimci kansu ma da kyau su fahimci abubuwa da ke kewaye da su tambayan da ya fara musu shine asali kidney nawa mutum yake amfani da shi wato kodan su kenan ya yawwa kodan su eh. sai suka ce mai guda biyu eh, kidney nawa mutum yake da shi eh. sai suka ce mai guda biyu na'am so sai tambaye su koda nawa dan adam yake amfana da shi ya rayuwa sai hmm. wasu suka ce biyu wasu suka ce daya so a moment din sai ya ce eh gaskiya daya ne dan adam yake amfani da shi hmm. wurin rayuwa kada ya ce mr je su siyar da guda daya. ya so abin da ya faɗa sai yake tambayin su kuma yau nawa ne farashin koda a kasuwan duniya so irin su kaɗan zama confused but amma wasu sun dan fara fahimtar mm. darasin da yake cikin abin hmm. sai aka faɗa irin millions of naira ne aka yi combating mm. so wannan masu sauraron ma za su iya su buga su gano nawa ne farashin koda yawwa mm. wasu miliyoyi ne na kuɗi so sai yake gaya musu har in dai a jikinka akwai wani abu ma extra wanda gashi nan ya zama extra ya kamata ka fahimci kanka a matsayin wani kadara hmm. wani jari because idan baka fahimci kima da daraja na kanka foli ba hmm. ko kudi aka baka ka yi kasuwanci za su iya narkewa su lalace ma'ana kamar kamar basi kamar talent din da kake da shi kenan wanda kake da shi wanda yake ba ma sai ka fita waje ma kama duba wajen ka yawwa a matakin farko ana so ka fahimci kanka ka san wasu hmm. abubuwa da suke kewaye da kai yanda za ka ribanci kanka in kika duba like irin kamar mind da brain mm. wasu irin abubuwa ne da Allah ya yi su wanda they are very powerful they are very powerful because mm. idan kika duba tun daga mind mm. da brain din mutum ko yaushe suna cikin aiki da sun ga wani abu wanda ba su taba gani ba mm. ko sun ji wani abu wanda ba su taba ji ba mind za ta rinka tambayin brain me wannan za su kasance cikin sacin sai sun gano waye wannan ko me wannan ko me ake nufi da wannan so irin akwai akwai wani wannan power of mind wanda in ka san wannan abin so the mm. way yanda za ka ribanci galiba ban mai da kai baya ba kusan kusan kullum ko a wannan shirin muna yawan faɗa idan kana da talent kamar shine ma first capital ɗinka to taya mutum ma zai gane yana da talent yana da wannan talent ɗin ma taya mutum ma zai gane ya shine dama a hankali mm. yana da kyau ka yi ƙoƙari ka san tun farko ma yana da kyau iyaye su yi kokarin mm. taimaka ma ɗansu kafin ya san kanshi Hmm. su ga ta ina ya fi karkata hmm. ta ina ya fi karkata sai su ƙara pushin din shi ta wannan wuraren hmm. duk da yake yanzu duniya ta juya ilimi ya zamanto abubuwa da yawa ilimi ya zama game ilimi ya zama cartoon ilimi ya zama skit ga ilimi ya zama animations abubuwa da yawa hanyoyin da da dole sai a makaranta amma yanzu ko anan gidan tv nan na arewa 24 na ga ana koyi some programs da ake sawa na yara wanda very educative program ne mm. wanda yake passing knowledge sosai da mm. information mm. so duniyan ta juya wasu abubuwa wanda da irin masu ilimi na da suke ganin lallai sai abu kaza zamani ya zo mana da wani irin sauyi wanda abubuwa damammaki ga sunan masu faɗi masu yawa so kamar yadda malaman financial literacy suke bayani akan cewa asalin eh, paper currency suna bayanin cewa ba shi bane kuɗi yanzu duk wahalar da muke sha muke zuwa mu je mu nema a bamu ba ma ba ma shi ne uh, wannan din ba shi ne ma kuɗin ma ba shi ba ma na takardar da muke tafiya eh, ba kin san shi asalin paper currency promissory note ne kamar wani abu na exchange ka bani wani takarda ne wanda na alƙawali ne hmm. saboda duk abin da kake so kai bayani akan shi tushen shi asali da farko duniya da yake duniya ta yi accepting gold a matsayin wani abu wanda yake da value gaba daya so a mm. lokacin da shi aka fara amfani so daga baya sai ake attaching din shi da takarda na kuɗi kenan bayan shi gold din ma sai an kara attaching da takarda sai aka zo ake attaching din shi da takarda kuɗi kamar wani yarjejeniya ke ne kamar wani takardan kuɗin shi is like kamar a promissory note ne mm. takarda ne wanda aka yi signing na alƙawari yarjejeniya mm. that is why ya zamanto irin paper currency is local why money is universal kudi shi abu ne wanda duk duniya ta yadda da shi like gold eh. kamar gold haka shi abu ne mm. wanda na duniya ne gaba ɗaya ta yi accepting ɗin shi banda sai kai wani magana ka ce paper currency is local Ya. why money is universal is universal mana bayani paper currency local. so dalilin shi ne mm. shi asalin takarda na kuɗi mm. shi takarda ne na alƙawari na wannan ƙasa wanda uh-huh. aka yarji locally mun yarda da shi a locally mun yarda da shi mm. ba duniya bane gaba daya aka yi accepting din shi uh-huh. dole sai an bi hanyar exchange so value din shi yana zama daidai yana fara ne da value din gold ku hmm. yana fara ne da value din gold ku mm. so shi takardan alkawari ne that is why da kika ga akwai wasu kuɗi da aka yi amfani da su yanzu ba kuɗi bane so wa'annan wanda muke amfani da su yanzu su ma ba kuɗi bane abinda ake kuɗi shine duk wani abu mai balu mai kima yawwa ba takardan ba mm. shi yasa zamani zai zo ya wuce da takardan yanzu hmm. kuma ya zamanto still digital currency za mu ci gaba da amfani da shi so san gaske so shi zai zama future ma mm. so hakikanin value ko duk wani abu mai daraja mai kima shine kuɗi hmm. in baiwarka ce in ilimi ce in wani opportunity ɗinka ne so in ya zamanto mun karkato da hankalinmu mun kalli wannan abin mm. su za mu samu ribar rayuwarmu saboda mutane da yawa suna barar da damammaki damammakin da ke tattare da su suna barar da shi da ya kamata malam gaskiya ka dauko bayani amma kuma lokaci ya mana halinsa gaskiya mun gode kwarai da gaske kuma wannan ma da ka bamu na san masu kallo gaskiya yanzu sai sun san menene shi wannan kuɗin ba masu kadai ba ni ma da nake zauna nan gaskiya na dauka kawai tsabo kudi ne ko kuma takarda mun gode kwarai da gaske Allah ya mai da kai gida lafiya masu kallo duka duka abin da ya sauka kenan a wannan shirin na dabarun sana'o'i da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu da wannan kuma zamu je dan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa. To mu da dawowa yanzu shirin zai ɗora za mu shiga zango na gaba wato shirin sana'o'i ah, domin ganin sana'ar da ake ɗauke da ita kisan kullum muna faɗa mm. gaskiya babu wani lokaci da ake buƙatar kama sana'a da kyau mm. a Najeriya duk da kwanakin baya Ah, akwai wata matsala da aka yi ana dan raha aka yi wata tukunya mai gida biyu kin gane <laughs> wata aka ce zaka yi dafa shinkafa da wake akan mm. gas daya hmm, ake maganar cewa eh ai abubuwa sun yi tsada a hmm. can wata daga kasar Lebanon ina ganin ta yi comment a kasa take cewa abin nan fa su ma suna hmm. buƙatar tukwane nan saboda kusan ko ina ne but gaskiya ana cikin halin matsi to abin da ake gani diversification din a yanzu ya zama kusan dole ne kusan wajibi ne sai an baza koma Ah, don haka ya sa ah, idan mutum da hanya ɗaya ce da shi to ya kamata a fara tunanin da za a ƙara wata bari mu je mu ga abin da ake ɗauke shi masu kallo idan kun shirya ga shirin sana'o'in mu gaskiya tun da na tashi karami ina yawan yin zane to su tun daga yin zane na fara son yin abubuwa kamar creative abubuwa tun daga zane a kwamfuta hada abubuwan packaging ko kamar gift box haka to tun daga nan na fara gaskiya eh to ni gaskiya daga drawing din ne don tun ina primary school yawanci littattafai na ma ina amfani da su ina zazzane su su daga nan ne fara sai kuma ba zan manta ba muna ina ss2 2014 kenan ah, mamu ta eh, sai gaskiya tun da dama ina son abu su na dinga bincike akan abubuwan ina yi research kamar a youtube kenan na daddako abubuwa na kalla yadda ake da yake ina son abun da gaskiya sai kuma duk da dai komai ko da da kanka ka koyi abu akwai waɗanda za su dinga guiding ɗinka su yayan mu gaskiya ya ɗora ni akan hanya sosai da friends ina akwai muhammad akwai ahmad sun ɗora ni akan hanya gaskiya sosai su duk wanda yake so ya fara akwai matakai da yawa farko shine na ilimi dole sai ka san abin ba wai ka faɗa ophead ba saboda yawanci kamar ni da na fara ophead su akwai abubuwan da dai gaskiya na fuskanta da farko da ban gane sana'a ba to dai alhamdulillah daga baya kuma da yake in dai kana samun mentorship daga gun wanda sun daɗe a harkar so uh, za ka yi achieving goals ɗinka gaskiya alhamdulillah so uh, gaskiya kan aikin yawanci ina zuwa kasuwa ne in na siyo uh, tun da damar na sai abubuwan da za a dinga sarrafa kamar irin sizox su puncher su sika saka dai to in na siyo zan zo in yi amfani da rula in yi measurement in iya size din abin da nake so ne amfani da shi kamar gift box kenan in 8 by 8 ce to zan yi amfani da rula 8 by 8 inches in auna in yi haka dai duk wani size dai alhamdulillah kamar ina amfani da strobot shine ne sa zaka ga in ka rike gift box zaka ji ta ah, da ƙarfi haka masu kallon mu kamar yadda na gaya muku zan nuna muku yadda ake hada gift box kamar wannan so da farko mutum yana buƙatar ah, na matakin farko strobot strobot mutum yana buƙatar silver card ko kuma kowane irin card da zai iya rufe eh, strobot ɗin da shi mutum yana buƙatar blade irin wannan scissors gum so sai kuma rula sannan kuma mutum zai iya amfani da kowace rula ma mutum kama wannan za ta fi inda ita ta ta ko ce strong haka sai kuma pen biro kenan wanda mutum in yana measurement zai dinga amfani da ita su amma bari mu amfani da babbar rular farko yanzu zan yi na 10 by 15 cm kamar wacce ake sa agogo kenan ko kuma chocolate sakadi bangaren na yi na auna 10 by wannan din na 10 by 15 nan ma zan auna 10 din eh, so kamar da kuka gani awon shine mafi yafi kowane abu muhimmanci a wajen yin yana da babban muhimmanci na farko saboda koya idan dai har ka yi awon ba daidai ba so sai ka zo haɗa ta za ka gane cewa lissafin ba haka yake ba su dama ana so idan mutum ya gama kamar ka gama yanka kasan kwalin naka ko in ce eh, an fi so ka gama yanka aikin robot tukunna sannan ka tafi wani step ɗin kenan so yanzu na gama yanka wannan so zan yanka kasansa gefensa da murfin sama yanzu zan kuma ɗauko robot ɗina mashi ko in ce kwali so kamar yadda kuke gani yanzu na daman tun da na gama yanka strobot din yanzu ina lika stika na ciki kenan don ya rufe ah, strobot din so kamar yadda kuke gani yanzu na gama sa stika na rufe ciki kafin na zo na sa silver card na rufe wajen kenan wannan na murfin kenan sai kuma na kasan box ɗin sako mutum zai bayar ya sashi a ciki it will be more safe haka and uh, it will look elegant haka so alhamdulillah i don't want to be biased uh, kamar kanina na koya musu kanina abdullahi da rashida duk sun iya kuma uh, ina alfahari gaskiya da wannan sosai eh to gaskiya nasarar nan ce da na samu na wani logo competition da aka yi a gaba ɗaya najeriya na samu na zama na farko su gaskiya dai ba zan taɓa manta da wannan ba sosai alhamdulillah gaskiya fatan da nake da shi shine a ce wata rana ni ma gashi na bude studio na dau yara suna koyan sana'ar dan su samu su masu rike kansu. masu kallo shirin sana'o'inmu kenan inda muka ga yadda sadiq yake graphic designing da kuma wa'annan kamar akwatuna uh, boxes na kyaututtuka e kin ga so da dama wa'annan sana'o'in a da can da lokacin da e, ganin sa eh, ake kamar ba abubuwa ne da za su samu karba na but dole sai mun karbi ci mm. gaban da duniya take zuwa da shi akwai sana'o'i kamar irin na su zane mm. da sauransu waɗanda da ake ganin sa a waje to amma kuma yadda ƙasa take ci gaba yanzu bukatun suna ƙara zuwa kusa sai ga mm. abin da ake bukatar sa a wajen ya zo ana bukatar sa a ciki kamar waɗannan kyaututtuka abu ne na kyautatawa in ka san mm. yadda zaka yi shi zaka ɗauki hankalin akwai mutanen da zaka yi targeting akwai kuma lokacin da zaka yi targeting akwai lokutan da ake bada kyauta sannan kuma akwai rukunin mutanen da zaka ringa kamar makarantu in ka je mm-hmm. yanzu ka je manya manyan jami'o'in nan ka je da irin wannan boxes akwai masu sha'awar yin kyaututtuka in gane idan ma kai zai iya mu haɗa ka da irin big big shopping complex mm, haka mm. su ma lokacin valentine da kuma lokacin da ake kyauta haka abubuwa wannan boxes din za a iya sa zai iya zuwa yayi negotiation da su ya dinga yana ba su mm. da wai yaushe za a yi wannan ranar kyauta today ka san an Ano ah, ana yi, ban ni dai na kana. Kisan za a yi ranar kyauta ne, za a ce a duba a gani. idan tattalin arziki ya saitu to sai a ce a zauna ah, aiki. it's normal a yanzu. It's ah, normal ah, It's eh, normal a yanzu. Alhamdulillah. Kuma ka san gaskiya kusan kullum muka gaya mutane idan kana da wani basira dai ka duba abin da ake ake ake ake so a wannan lokacin mm. yanzu wannan bawa Allah da ya wannan tukunya Muhammadu kana ganin kamar abin dariya ne ya zauna da fa ya tunani fa ka ga inda refill din gas ba yanzu ana dan samu dan matsaloli mm. yanzu ka zo ka sa wannan tukunya kana dafa shinkafa da wake na da ka ga one at a time ka jefi dutse ne ya ya I'm telling you fa. Za mu siyo tukunyan nan ne? Ni mai uku ma zan. A'a, aikin san za a iya sa ruwan zafin ruwan wanka a gefe ɗaya. <laughs> Wasu kallo shirin sana'o'in mu kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu da wannan zamu je mu dan tsahirta muna dawowa. To barka mu da dawowa yanzu shirin zai dora za mu sada ku da TY Sha'ban a cikin shirin dandalin taurari. Ah, da fatan za a gyara zama domin jin yadda tattaunar za ta kasance. tare da madalla na na na na na naomi tare da muhammad rebobin stiyarin tafiyar shirin gari ya waye da fatan kun waye gari lafiya to madalla bari mu shiga cikin shirin je da me na zo yau masu kallon mu barka mu da sake saduwa a cikin shirin naku mai farin jini shirin dandalin taurari wanda yake zama ku a daidai wannan lokaci tare da ni ku Tiwa Shaban daga tashar Hausa ta Arewa 24. Kamar yadda kuke biye da mu shirin dandalin taurari shiri ne da aka tanade shi musamman domin kawo muku fitattun mawaka daga cikin duniyar nishadi ko ce masana'antar shirin fina-finai ta kaniyo domin nishadantar da ku a daidai wannan lokaci. Kadan cika ku da surutu yau shirin ya yi katarin samun shigowar ɗaya daga cikin mawakan gambara ko ce hip hop wanda ya tattaki tun daga jihar kaduna ya shigo cikin shirin mr 442 mr 442 ai kamata mai haka pap shi ne magana kaji ka ce za ta fashe yau lalle za ta fashe yau ka san yasa za ta fashe ka shigo shirin dandalin taurari kuma ka zauna akan kujera da ba mai zama akan ta sai dai tauraro ka san ku ina maka murna ya kamata in taya kan dan tafa maka <laughs> Mr. 442 na'am cikin sakan talatin ka gaya mana wane ne mr 442 ya kuma asalin suna ni suna na mubarak abdulkarim haifaffen zaria ne an haife ni a zaria na yi primary school ina a zaria sannan na zo na tafi a uh, american university of adonai na na karanta sociology na zo kano na yi bautan kasa na gama ama graduates so yanzu haka muna tattaba wakan ne tukun kafin aiki to ban sani ba along the line aka fara harkokin waka ko kuma a'a duk sai da ka gama wannan harkar kana ever since tun muna su muna dan tattabawa amma dai abin bai yi karfi ba sai da aka dan samu wani dan scandal a industry din Kannywood eh. sai na dan tabo abin wani scandal da aka samu na Maryam Boots abin da ya daga ni kenan a arewa na'am na dan ya waka akan abin sai kawai abin yayi lalle kam wato Mr 442 dukkanin abin da mutum yake yi in har ka ga ya jajirce yana yi to lalle yana so ya cimma wani abu wannan kamar wannan harka ta waka da ka shiga me kake so ka cimma me burin ka ciki gaskiya ina da buri sosai ina so in gina hip hop din nawa content ina da nazo da shi a arewa na zo da wani sabon abu ne irin abin da su naira mali suke yi can da yaran su da su fino da inyamuranci to ni ina so in gina wannan ne da hausa in gina nawa legacy din da arewa sai mu kai shi inda ya kamata kusan idan ka ce min naira mali tun da ka bada kwatance da shi sai ga kaman mawaƙi ne wanda musamman waƙoƙinsa na da daɗi amma idan ka bi irin abin da yake faɗa cikin waƙoƙin sai ga kamar al'adarmu da addininmu baya ta'ammali da irin wannan abin shi muke kira a waƙa mu ce ko f word ne ko something like that me yasa kake kokarin kai irin abin da naira mali ba ƙoƙari nake in yi ba kawai na lura zamani ne ya zo mana da wani canjin yanayi eh. abin da mutanen mu ke san ji yawanci ana dan basu su abin da suke son ji saboda ka zama relevant a game din Eh, so shi ne abin da yasa ake taba amma ba duka bane kawai akwai abin da zaka iya faɗin shi wanda ba sai ya je gidan rediyo ba akwai abin da kuma zaka faɗe shi wanda zai je gidan rediyo eh kuma dai yana da kyau aka ce in kana da kyau ka ƙara da wanka eh. kuma musamman matashi irin ka wanda yake da buri a rayuwa har da buri irin na aure ina ganin cewar ah. ka aje abin da an gina kwanan nan ko insha Allah to ka kuma akwai rayuwa akwai mutuwa to watakila bayan an mutu kuma za a iya ji ci gaba da jin irin waɗannan abubuwan kuma za su tabin ka duk da kake kamar dai yana kokarin ai amfani da wakar wurin isar da sakon da ya kamata eh. a isar kuma ai nishadi a jijjiga a ji daɗi to shikenan mu aje wannan magana a gefe mu dawo bangaren hip hop kake yi hip hop din nan bishiya ce mai rasa wanda akwai irin akwai hardcore rap R&B dancehall mm. mm. da sauran irin wannan mm. makamantan wani iri kai kake ni gaskiya wannan irin wanda nake yi singin rapping sunan shi to sabon style ne sabon style ne na kirkiro eh to ni kawai ka ce singin rap eh i feel like ni ne fara irin abin mm-hmm. ka gane zan yi shi shi ba rap ba shi ba singing ba it's more of like kawai my style i just feel like ni kadai ke irin shi irin wannan style din mm. tun da sabon style ne zan mm. so in ji ka dauko wani baiti daga cikin irin waƙoƙin ka mu ji irin wannan style din okay kamar yanzu in ce maka Allah ka kawo kuɗi na su taru gashi na ƙaro sababbin dabaru makiyana nake so su ƙaro in watsa dala suna saka daru na tafi inda ba su so in je na gina ba wani cece ku ce na an shi kuɗin baturan ku ne ina murza abin da ku rashin ki ne soro suke ah soro suke <laughs> ya kamata shafa <laughs> eh, gaskiya ne wa singin ke mm. eh gambarar waka eh. kenan kawai a dinga shiga ana fita to amma me yasa ga salo no. da yawa a duniya eh. wanda mawakan da suka yi shura suka yi fice eh. suke amfani da shi iri daban-daban eh. kuma ka ka hau tafarkin irin waɗannan tsakanin da Allah eh, abin da nake ta yi kenan all this while tun ina je su din abin rap din ne trap din ne hip hop din afro pop shi nake ta yi bata karbe ni ba mhm. amma ina gwada abu ɗaya nan na gaya ma na scandal din nan kawai na ji ya karba arewa kawai na ji BOC ya fara kira na ce naga kana trending a Twitter a ah, kafin ka sani northern block northern hibiscus jakadiya na ce to ga abin da suke so nan kawai sai na ci gaba da yin shi ban sani ba kusan mawaka irin wannan zaka iya samun su suna da wani click nasu eh. ko kuma wasu sukan fara a daga baya hmm. wannan ya nan wannan ya nan eh. ba sani daga farkon tasowar waka ka zuwa yanzu ka yi irin wannan group din kafin ka ka balle na yi akwai sarakan arewa lokacin nan mhm. na cikin group ne da ni da wasu abokai na TR Diza muna cikin sarakan arewa kafin abin ya zo tunda na je karatu na dawo sai na koma lagos na settling a lagos so mm. zama na a lagos ya canza min ideology na akan music eh kawai sai na fara content din da kawai it can be danceable to everybody mm. commercial music kawai tun daga nan abubuwa suka karbo wannan wakar kamar yadda kake nuna min ka nuna min tun kana da karancin shekaru ka ji kana iya yi ita wannan baiwa kenan zamu dauke ɗauke ta ko kuma ci da ƙarfi eh, actually gaskiya ba baiwa bace ce sabida kawai wani a unguwanmu ne muka je ya taɓa yin waka kawai mun dawo muka je muka same shi mu uku da ni da wani aboki na y square muka ce mashi muna so mu fara waka ne ya ce kuna so ku fara waka a lokacin ana kallon fim din malin mm. kawai sai ya sa pause a jiki akwai it's because of the seeker i made the request ya ce to kai faɗe shi sai wannan ya ce it's because of the seeker I made the request ya ce kai faɗe shi sai na ce it's because of the seeker I made the request ya ce kai za ka singing kai za ka yi rapping a nan take ya rubuta mana waka hanwa girls da yake ni dan zaria ne anguwan mu hanwa hanwa girls ya had muka haddace muka iya muka je studio aka yi shi to tun daga lokacin ya fara rubuta mana yana rubuta mana har na zo na dan fara iya rubuta da kaina nima kafin kawai abu ta zo ta zama jiki ina gani lokaci ya riga ya harare mu amma abin da za a yi za mu dan sa'irta amma zuwa jibi za mu ci gaba da bawa masu kallon mu ci gaban wannan tattaunawar tamu saboda ka zo daidai kadamin da kake bayanin cewar kai fa ba baiwa ba ce da karfi eh. ne ga yadda aka fara za mu dora a sati a jibin Allah ya da to duka duka jama'a a nan shirin ya zo karshe sai dai ku tara zuwa jibi inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa tamu da Mr. 442 mai ci da karfi a madadin dukkanin ma'aikatan da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku kalle shirin dadas tiwa sha ba a kullum nake gabatarwa sai kuma mr kedi yake bada umarni aisha lawan take shiryawa nake cewa sai mun sake saduwa zuwa jibi domin ci gaba tattaunawa tamu da mr 442 muhammad Gareku. ku to tiwaye sannan ku da kokari uh, naomi mm. uh, shirin dandalin taurari wani abu ne nake so mu tattauna kai mm-hmm. uh, kin san idan ka kalli irin gudunmuwar da ake bayarwa mm. da kuma abubuwan da muke ji kamar a zangon dandalin taurari mm. za ka gane irin ayyuka da ake yi a bayan fage wanda suke da matukar wahala na kamar kawo ayyuka da mutane suke gani a talabijin cikin sauki mm. kwanakin baya ko wanda za ka ga sun ta zuwa da korafi suna mamakin ayi an ce an dakatar da shiri kaza mm. sai zuwa lokaci kaza za a mm. maimaita mm. so da dama an sha samun kira za ka ga idan kai wa mutum bayani tirin tirin idan ma mm-hmm. kana jin oke mu ce ka dauki tarkon kauna mm-hmm. misali to an dauki wannan fim din zaka ga ana daukar mutane suna dauka suna doran murya ba aiki ne wanda ake yin shi dan kankanin lokaci ba sai an shirya sai a to ganin wannan zai ringa nuna wa mutane cewa oke wannan abubuwan ba da sauki suke zuwa ba idan aka ce hutu ana buƙatar oke a dan bamu lokaci bari mu sake har hada muku yana abubuwan mu shiryo muku su yadda za ku ji daɗin gani ba kawai ɗauka ake a zuwa kunna ba gaskiya wanda suke aiki a bayan fage ana kokari sosai kwarai da gaske To masu kallo shirin dandalin taurari kenan inda muka kasance tare da cewa shaba da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu za mu je ɗan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa. Masu kallo barkamu da dawowa sauyi sauyi sauyi a Afirka shi za mu shiga yanzu da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu. muna Najeriya amma muna fita yawo sosai duk da aiki baya bada dama ana yin mm, zirce zirce eh, ko amma dai muna zaune daga nan muke fita mm, shine ai ki shirya to <laughs> na shirya to ka jirgin mutum wasu kallo idan kun shirya ga shirin sauyi a Afirka. Feshin Baradingi a yau ta fara ne da ziyartar kwastomominta Baradenge tana aiki ne a wani bankin kasar Congo wanda ke ba da bashi ga mata 'yan kasuwa kamar su Colette Kanika mai chemist. Na fara kasuwanci da kaɗan da kaɗan ina son yin amfani da horon da na samu a banki ina son nuna horon a aikace. kawo yanzu dai bara dinga ta baiwa mutane dubu ɗaya bashi a ƙasar tana taimakawa kowane kwastoma walau a ofishi ko ta waya mata a ƙasar congo sai sun samu izinin mazajensu kafin su karbi bashi amma akwai yadda ake kaucewa tsarin muna taimakawa mazajen da suka bar matansu suka shiga kasuwanci ba wai muna tilasta musu ba ne amma muna neman tabbashi daga mazajensu ne don haka idan matar da ke kasuwanci za ta ba da garanti da kanta to tana iya yin haka da kanta a kinshasa baradinge tana shirin kafa nata kamfanin domin tallafa wa 'yan mata su fara kasuwanci uh, komai ya samo asali ne bayan da mata suka fara zuwa ofishina suna bani shaidar karatunsu suna son na nema musu aiki. an gayyaci baradange wajen bikin nuna kwalisa wanda wasu mata suka shirya ta dai daɗe tana taimakawa wasu ƙungiyoyi kuma ta zaɓi wasunsu a fara shirinta bayan shaye-shaye da ɗaukan hotuna da aka yi baradange ta tara mambobinta waɗanda ke matuƙar godiya bisa taimakon da take basu. Eh akwai wahalar rayuwa a jamhuriyar demokradiyyar Congo domin babu bankuna da ke bada bashi ga 'yan mata don su fara kasuwanci. Waɗannan 'yan mata uku akwai aiki mai yawa da za mu yi tare da su. Ina son ba su horo kan yadda za su bunƙasa kasuwancinsu kuma za mu ci gaba da haka har su kammala shirinsu. Washe gari Feshin Baradenge ta nufi ofishinta don ganawa da mutane. tana shirin samar wa matasan horon sanin makamar kasuwanci ta samar musu tallafin kuɗi da muhalli. In the Kibeto, we're A ciki za mu ware wa matan nasu ofishin, don haka muna buƙatar ƙarin wuri, amma wannan farawa ne don mutane su san inda za a same mu. This is just the beginning where people can, can try to find us. akwai dai sauran aiki da yawa da ake bukata kafin a kaddamar da ofishin amma bara baradenge na ganin mafarkinta ya kusan zama zahiri masu kallo kasar congo muka leƙa a yau a cikin shirin sauyi a afirka mun ga yadda ake bawa <clears throat> mata wannan tallafi musamman domin tsayawa da kafafuwansu wannan yake nuna mana cewa magana da muke kamar a ta cikin gida mm. kusan abubuwa ne makamantan wain nan Ah, so da dama ana ganin ya za a yaƙi talauci mm. na ji daɗin irin wannan kamar gudunmuwar da kamar ita mata da take shigewa gaba ta zama musu kamar garanto kenan mm. wanda kin san dama shi banki ba kasafai yake ba da kuɗi mm. ba tare da yana da yaƙinin wanda za a ba wa kuɗin ba zai salwantar da su ba amma haka za a ceto mutane daga talauci matuka kuma da dama idan mata suka samu irin wannan tallafin to za ka ga cewa abin yakan yi tasiri a cikin al'umma saboda yara su suke fara jin ɗanɗano na kubuta daga wahala tunda iyayensu sun fi kusa da su mata mazaje suna waje taimakon mata yana da matukar muhimmanci mm. musamman abin da ya shafi kasuwanci sosai kwarai da gaske kuma ka gaske idan ka duba ma nan ƙasa mm. Najeriya zaka kusan gaskiya bankuna ma suna baya wasu kungiyoyi ma za su iya hada kansu ma kamar yadda mm. wannan mata take shige musu gaba a samu irin kungiyar su ma za su dinga zuwa su suke karban kuɗin suke ba su sannan kuma su dinga bibiya eh wannan kuɗin da aka ba ku fara na sana'a shin an fara a ina ake ina ne ma location din me da me kike kake siyarwa mm. dan wasu sai ka basu a kamfanin da za su je su su dinga dinka ana ana ana ana kwalliya da shi mm. sai a manta wannan business din aka ce ana yi ba an shayi anan ba sai a bada kuɗin noma ko a bada kuɗin wani abu sai a shiga da shi mm. wani abu wasu su ƙara wuri wasu su yi tafiya wasu wani tun kafin ya karɓi bashi ma zai fara tunanin abin da zai to wannan abu ana bayani saboda ana son a cire wasu mutane daga cikin kamar talauci da ake ciki ne ana son a rage wannan radadin talaucin to amma zaka ga wasu ma ba su damu ba kawai sai dinga sai ai kuɗin gwamnati ne kawai a ci a tafa haka to haka ne gaskiya kamata ba yi ba to Allah ya sadi masu kallo shirin sauyi a Afirka kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu da wannan zamu je dan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa to mu da dawowa yanzu lokaci ne da zamu leƙa bangaren rahotanni inda Zainab Baba Aliyu tuni ta shirya domin kasancewa tare da ku a wannan sashe don mu ji abin da za a tattauna da fatan za a gyara zama Naomi rahotanni ya kamata gaskiya bismillah zainabu in kin shirya mu ma a shirye muke yada jita-jita wata aba ce take tasowa tsakanin al'umma sai ku biyo mu a cikin wannan rahoto don mu ji daga bakin zazzabin cizon sauro wato malaria cuta ce da mutanen duniya suka jima suna fama da ita wanda ake samu galibi a kasashen kudu da sahara na afirka ganin yadda wannan lamari ke ci gaba da ciwon tuwo a ƙwarya ya sa hukumar lafiya ta duniya wato who a yunkurinta na kawar da cutar daga doron ƙasa ta amince da amfani da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro na malaria na farko a faɗin duniya inda ake sa ran za a gudanar da shirin rigakafin a ilahirin nahiyar afirka da sauran wuraren da ake da matsalar zazzabin cizon sauron ciki har da ƙasa najeriya ga ƙananan yara na wannan yankunan to ko yaya al'umma suke ganin wannan lamarin to idan an kawo wannan kaya ina fata ina farin ciki da in allah ya sa wannan kaya ya zo da zuwan da zai kuma ubangiji allah ya sa ya je hannun wanda ya dace a taimaka a bawa waɗanda ita wannan lalura ta fi zuwa kansa haka ina goyon bayan allah ya sa a kawo wannan kayan a taimaki al'ummar da za a bawa su kuma to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna goyon baya da wannan abu da gwamnati za ta yi kuma muna yi mata fatan alkhairi domin a gaskiya a wannan yanayi da muke ciki ba abin da ya fi damun talaka kamar wannan zazzabi na cizon sauro musamman jiya na saurari wani program da ake cewa yanzu ƙarin ruwa ma akan allurar mm, rigakafin sauro abin ya fara kai tira ga ya fara kai ga cewar sai an yi ƙarin jini to gaskiya muna muna muna da farin muna farin ciki Allah ya kawo ta kuma idan ta kawo ta Allah ya sa ta je hannun talaka kamar yadda ake da bukata kwarai kuwa ni nake da ra'ayi a kai shi ya dace da tun farko a ce gwamnati ta kawo mana saboda shi ya fi shi ya fi damun al'ummar talakawa yawwa shi ya dace ba wai rigakafin corona ba ko menene duk da dai shi ma dai mu ba mu ce a'a ba amma dai ba mu kai kanmu ammana ba abin da yake damun mu a najeriya a yanzu abin da kuma talaka ya fi bukata rigakafin zazzabin ciwon sauro eh, idan misali irin wannan kayan ya zo kamar ita ta kwafin 19 akwai wanda suka karbe ta akwai wanda ba su karba ba amma wanda duk aka ce masa ko wannan na lalura ce ta cutar cizon sauro na malaria ko ni aka kawo irin wannan abin zan iya karban amfani da ita hannu bibi da gudu ko amma in dai ta ce irin ta kwafin 19 ce ta waɗin nan ba za mu ba ta goyon baya ba gaskiya kiran da zan yi ga al'umma yan uwa musulmai musamman musulmai wani lokacin mukan samun yan ja in ja akan irin wa'innan abubuwa idan dai har an tabbatar domin akwai allurai da ake kawo cewa idan an kasa akwai kwanzartar da ake samu suke kokari da cewa su ga sun tace abu idan har an tabbatar mana da cewa ba ta da matsala ba ta da cutarwa muna kira ga al'ummar musulmai a karɓe ta hannu bibi domin gaskiya abin da ya fi damun mu kenan wannan zazzabin ciwon sauran a yanayin da ake ne wannan lokaci maganar gaskiya maganar vaccine abu ne mai kyau domin idan ka duba ƙididdigar yawan mutanen da suke mutu rasuwa yara da ƙanana da mata musamman mata masu ciki za ki kusan kullum akan samu yawan jama'a da suke rasuwa suke na nakasa akan malaria ku mamaki nan duk idan an mana test muna da malaria a jikinmu so kawo vaccine gaskiya abu ne mai kyau ga gwamnati da ga 'yan kasa kuma ina yi imanin karshen ta a shekara wani sai malaria sau goma so idan aka duba yawan kuɗin da za ka kashe da kuma one slot na vaccine babban muhimman abu shine gwamnati lalle lalle ta yi ta kai jama'a kamar yadda aka aka damu mutane da harkar folio in za a yi gobe jibi har yanzu ina ga resistance din ya dan ragu ya kamata gwamnati yi tsari mai kyau a makarantunmu a gidajenmu a ungoyinmu a gun wa'azi a gun suna a gun duk inda ya kamata eh a duniya ka cokan allurar rigakafi na cutar zazzabin cizon sauro wani abu ne da ya juya akalar duniya ganin cewa an samu tagomashi mu gane cewa a duniya ga baki daya cutar zazzabin cizon sauro na addabar mutum akalla miliyan 200 kowace shekara kuma fiye da mutum 400 suna rasa rayukansu mu gane cewa kasar mu ta najeriya ita ce take daukar kashi 27 na waɗannan mutane miliyan 200 din wato a kowane mutum 100 mutum 27 ɗan najeriya ne a cikin waɗanda suke mutuwa kaso 23 take ɗauka wato duk mutum 100 da zai mutu mutum 23 ɗan najeriya ne kaga ko dole ne a so a haka sannan an daɗe ana ta ƙoƙarin ganin yadda za a yi a bunƙasar da allurar rigakafi ta zazzabin cizon sauro dangane da ƙwayar halittar da take ɗaukar sauro da yake ɗaukar wannan ƙwayar halitta yake kawo zazzabin cizon sauron kuma mu gane cewa ita kanta maɗaukar wato shi sauran ta macen sauran ake dubawa sannan a duniya a kacokan akwai danginsu wajen fiye da dubu hudu aka yi ta yoyewa aka yi ta yoyewa har aka sauka wani aji da ake cewa anopheles anopheles din ma shi ma kashi-kashi ne wajen guda tara to a kwayoyin halittar su ma akwai gado-gado wajen guda biyar to akwai sarƙaƙiya mai ban mamaki akan wannan tun shekarar 1960 ake ta yin mai yiwuwa a ga cewa an samu allurar rigakafi na zazzabin cizon sauro ba a cimma gaci ba sai a cikin shekara ta 2019 aka yi kokari aka fara kwatantawa wato pilot study kenan aka zaɓi wasu ƙasashe a afirka guda uku ana zancen ghana da kenya da malawi wanda an kai wa yara wajen 800 aka yi wa wannan allura sannan sai aka ga ingancinsa aka ga yiwuwar samunsa duba da cewa akwai wannan sarƙaƙƙiyar to saboda haka ne uh, Ah, za ki ga cewar kasashe ah, da dama suna ta so musamman kasashen wani afirka hada hada najeriya a ga cewa an samar da wannan allurar rigakafi domin za ta ba da inganci ah, mai ma'ana kuma ta kare rayukan musamman yara 'yan ƙasa da shekara biyar daga cikin barazana da balahirar cutar da kuma ɗauke rayukansu eh akwai sunanta ta hanyar sinadari Ah, akwai su da dama waɗanda su ne waɗanda ake ganin cewa allah da za su zama allurar rigakafin akwai guda biyu da suka yi fice a cikin biyun akwai guda ɗaya wacce hukumar ah, lafiya ta duniya ta yassare ta sahale wanda ake kira ah, rtss ko kuma aso1 to shi yana da kamar brand name brand, name ana nufin sunan kamfani wanda ake ce masa mosquirix to shi ne yanzu dai aka yadda a yi amfani da shi wanda kuma a hukumar lafiya ta duniya ta sahale da ingancinsa da kuma ganin cewa ba shi da illa ga lafiyar jiki e mu gane cewa cutar sarkewar numfashi wato covid-19 wanda aka fi sani da corona a cuta ce wata bulbula ta yi a ƙarshen shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2020 kawo yanzu wanda kuma nau'i ne kwaya daya a cikin ɗaukan kwayoyikan halitta da suke jawo ciwo saboda aka samar da rigakafin ta bai ba da wahala sosai ba amma idan muka duba zazzabin cizon sauro mun yi magana akan kwayoyin halittar su aji aji ne har guda biyar wanda kuma ana so a samar da allurar rigakafi kwaya daya wanda to na da dama to kaɗan akwai bambanci bambancin shine kwaya halittar da take kawo cutar corona ba aji ɗaya suke da kwaya halittar da take kawo zazzabin cizon sauro ba kun ji fashin baki da masana kiwon lafiya suka yi game da maleriya kuma kun ji abin da wasu daga cikin al'umma ke faɗa game da rigakafin zazzabin cizon sauro inda da dama suka ce sun yi na'am da wannan lamari saboda yadda suke cikin raɗaɗin yawan afkuwar wannan cuta a wannan lokacin wasu kuma suka ce sai an tantance sahihancinsa daga gurin masana tukun sannan za su yarda da wannan rigakafin to Allah ya inganta mana lafiyar mu a koda yaushe Zainab Baba Aliyu Arewa 24 To shirin rahotanni kenan tare da Zainab Baba Aliyu da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu wannan batu ne mai matuƙar muhimmanci kwanakin baya mm. mun tattauna akan ita wannan rigakafi ta malaria mm. ah, wato tun daga tushen lokacin da aka fara hasashe ko kuma a yi bincike a kanta tun kusan shekara ta 1940 hmm. wanda za mu iya cewa an samu gagarumar nasara ba a yarda a fara amfani da ita ba sai wato ingancin ta ya kai kamar kaso 75 cikin 100 hmm. wanda sai a 'yan kwanakin nan ne aka samu haka a eh, kin san abin da ya ta rikita mutane hmm. shine wasu suna ta jin tsoro wasu sun ƙi karɓar rigakafin covid-19 hmm. to sai abin ya zo a lokaci ɗaya sai suke hmm. ganin kamar ko canza mata suna ake a'a kuma an yi bayani hmm. suna ganin me yasa aka yi saurin samun ta, ta, covid-19 amma ba a samu ta malaria ba an yi bayani ita covid-19 nau'ikanta ba su fi guda goma sha biyu ba ta kuma malaria tana da nau'ika sun wuce dubunnai ma tana da wahalar al'amari kin gani akwai har yanzu pivivax an faɗa a cewa shi nau'i ne na malaria wanda shi kan shi wannan wannan rigakafin bata tasiri akan to amma ana samun sauki musamman kamar a Najeriya mm. waccan dai wacce ta saba yi wa mutane illa din mm. wacce ah, plasmodium take haifar da ita wannan yana yana maganin ta matuƙa to kinga ya kamata a karba saboda adadin mutane sama da mutum dubu arba'in mm. suke rasa rayukansu a sanadiyar malaria ko kwanakin ba ina ganin ban ga yadda wasu mata masu ciki suke ta rasa rayukansu mm. a ta sanadiyar ta duk da dai ana ta ana ta kokarin cewa mutane ga su karbi wannan rigakafin ma ya mm. kamata sir ya kara ja hankulan mutane akan su dinga kula da kamar wajen kwanciyar su wajen sauro a dinga gyara gida wannan kwatanni da gaba a tabbatar an kwashe a daina barin ruwa a buɗe duk abinci da wasu abubuwa da gaskiya da dama kuma kusan kullum mukan gaya mutane shi fa cuta fa idan yana son ya shiga jikinka akwai ta hanyoyi daban-daban zai iya shiga amma ka san shi wannan rigakafin ma ana irin ana kokarin a daƙile ne ma kafin ma ya shiga wannan jikin naka wannan virus kariya ce eh. kariya ce gaskiya da ya kamata ko shi ma wannan covid-19 da ake ta cewa ba a son karba ya kamata a ce gaskiya mutane su je mm. su karba duk da ana cewa mu wa'in bakin fata abun bai affecting din mu mm. baka san ta inda zai zo ya kamata a ce mm. kowa da kowa da ya je karba wannan vaccine dole yara ma da ake haifa yanzu gaskiya su ne kamar suke da wannan wannan din wannan din ya shiga jikin su eh, sosai na amshe sa gaba da ya kamata a ce iyaye gaskiya su dinga zuwa da yaran su su ma iyayen gaba ɗaya su karba especially wanda suke da ciki wanda suke mm. shayarwa yara dai haka gaba ɗaya ya kamata a ce duk an ja karbi wannan rigakafin Allah dai ya ba mu lafiya ga baki daya masu kallo duka duka da wannan shirin na rahoto za mu dasa aya a daidai wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai mu tara da ku gobe idan Allah ya kai mu dauke da wani sabon shirin inda a cikin jerin gwanan shirye-shiryen namu na gobe akwai shirin kiwon lafiya ado da kwalliya da kuma zangon baki da fatan za ku kasance tare da mu a halin yanzu muke muku fatan alkhairi da fatan kowa zai huta lafiya a yini lafiya masu salam.